ina jin dakata ban yadda da karatu nan ba ina hadisa ina waje ne sai ba ta labari ya faƙalat lahu to sai ta ce mashi iblis ila ka zauna gefe na wanda kan hadisa la afirhi ya ambaci hadisin hanyar zuwa ƙarshen hadisin wato bakala ita kuma sai ta ce ma haza bi ne ya ai wannan abin ba shaidan ba ne hazal malaku wannan mala'ika ne ya mana amma ya kai dan amina eh, fasbut ka tsayu wa abshar kai farin ciki wa amana bi sai ta ce tun da wannan abu daga mala'ika ne to komai ka zo da shi na yadda haza bi da ala hmm? annan yabna yabna amma ya dan amina haka nan ka ga hadisin a ya nuna kuma abin da yake ce ma ibnu amma kamar yanzu a ce da babana da babanka tushen su guda to kana yake ce mata akwai daga daga ai ka san su duka magida ɗaya suke tushe ne to firfita ne wasu bangaren wani bangaren amma asalin su ai duk kwarai shawa ne dukkan su duk kwarai shawa to ka ji wannan to fa za wannan yadullu yana nuni ala annaha mustasbitatun ita mai tabbatarwa ce bima fa'alar hu da abin da aikata shi da nafsi ga kanta wa mustashiratun mai bayyana ce da imanin ha wato ga imaninta lalin ah, nabi sallallahu alaihi wasallam ko mm. ba koma a gurin annabin ba har aranta ba ma wai irin ta baki da bakin nan ba wa qawlu ma'amarin fi fatarkil wahayi zancen ma'amur a cikin fatarar wahayi to fa zinan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sai bakin ciki fi ma balaga na ko mm. cikin abin da labari ya iso mana ko zunan bakin ciki gada minhu da fagen cin ya kasance mashi mirara ba su ɗaya ba a kai ya taraddada don ya kai ya komo a kai ya taradda ba sai kuta da ni ba kuma kai ya taradda ya kai ya komo wato da nayin kai ya taradda don ya gangaro min shawahik jibali daga kwakwalan duwar wasai shahik irin inda maiki ke iya zuwa ya irin dutsen irin dutsen kuna kutar kuce ai ina jin in akwai gehen da mutane ke zuwa kila akwai inda kuma ba ya zuwa ko to to irin da inda ke daga can in dai an faɗo dama ba mu in dai ba leda ba ko ya faɗo daga nan ya samu kuma wancan hana soja na shi haka to su ma hana soja Zuma ma kenan ko ina to shi wannan to shi kaga da yake ni ina bi ta gefe ne in wuce ba san tsawon shi ba amma dai kan yana da alama mm. to irin shi to kaga ko da gangan mutum ko ma da wace dubara da ya wani in yi kasa kare sa an gaba to ai yi faɗo yadda ka san an yi jifa da nunan tumatiri wani gefen ba zai kai wani gefen ba Allah shi mana sanya to mu je mana to sai muke la yaqdahu fi hadha asali da ai wannan zancen da aka faɗa na hala anilka zaka to bai suka a wannan asalin kauli mu'amarin domin faɗin mu'amura anhu domin in a Muhammadu anubu daga manzo Allah fi ma balagana cikin abin da ya iso mana wani yi yusnidu amma shi Muhammadu bai danganta shi zuwa ga annabi ba wala zakarar wata ko bai ce ga wanda suka ruwaice hadisin shi ruwaita gurin su wala ma hadasa bi ko bai ce ga wani shi kanshi kwaya ɗaya mutumin da ya bashi labari ba wala annan bai ko bai bada bayanin wato cewa nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama qalahu ya faɗi mashi wannan magana kuma wala yu'rafu mislu hadha ba sai irin wannan ba wato wala yu'rafu mislu hadha ba a sanin irin wannan illa min jihati nabi sallallahu alaihi wasallam ma annahu qad yuhmalu ana iya ɗauka ala annahu kana awwalal amri wato kamar karnahu ya kasance a farkon al'amari wato kamar zakarnahu kamar yadda muka ambata shi aw annahu wato fa'ala zalika ko ya aikata wannan lima a kharajahu ga abin da ya fita da shi min takazibi man ballagahu na kareta wanda ya isa masu kama kala ta'ala fala'allaka baki wannan saka ala azarin illan yu'minu bi hadal hadis asafa ko fala'allaka kun san la'alla nan ba ta taraji ba ce ai ta ma'ana ne ai la ta khaba ana saka alwala masa sai ka la ta haba ana saka mm. kar ka halakar da kanka ala asarihim bisa gurabunsu abin nufi bayan abin da suka yi mm. illan yi uzun ko mm. in ba su imani da ke hadal hadisi da wannan zancen alkur'ani abin nufi a fal'allaka ba ka unar suka ai la ta haba ana saka a ba ku ba'in nan kada ka halakar da kanka don bakin ciki kawai don sun ki imani da kai sun tafi wa yusayhihu ma'ana hazar tawili hadisun wani hadisi rawahu sharikun an abdullahi ibn muhammad ibn aqilin an jabir ibn abdullahi to wannan hadisin yusuf yana inganta ma'ana hazar tawilin ma'ana wannan tawilin fasarar da aka hadisin shine annal mushrikina mushrikan makalamai lamar jama'u lokacin da suka taru mai darin nadawa a gidan nadawa wani guri ne da suke ce mai darin nadawa da ke shawarwari domin shawarce ce ne a fi shan bi sallallahu alaihi wasallam a shan annabi muhammadu shine wani da in kulli kallazina ƙwaran gaske wata bakarayun Shawarar su ta haɗu shine ainar ainazu ala ayi kulu a kan su ce inna ho sahiru. a yanke hukuncin a shilan wa mutane wannan mutum dan siri ne ishtar da zalika alai sai ya ji zahirin wannan abu abin ya tsanta gare shi wata zammala ya lullubu fi a tufafin shi wata da sarai amfani da bargo fiha ko hmm. a saukar wannan aya fata wa jibrilu faƙala sai jibrilu ya zo mashi na yi kuskuren kafin na kwanan gyara a kwanya ta fa na ji ban faɗa ne ba wanda ya san ya ji abin da na faɗa ya maimaita abin da ji sun na faɗa a kan da zammala ya lukusun ya bi to mu je mhm. wata da ta ce ta mm. bargo cikin abin da aka sauko mm. ta ai ni ba ta ta eh, ta eh. ba shi eh, ta ya shi mm, zo mashi wallahi bayan na wuce sai tun ban fasara wannan to ba shiga bakon ya ta ta ce ma ba haka karatun yake ba fa'akhidina ma ni ko baka da ai yawa to dan ma kai mun amfani shi ka ga san ya da suke nan ya bashi fa ya zo mushi wato faƙara sai ce ya ayyuhal muzzamilu ya mai lulluba yau da mafi ya ayyuhal muddasiru ya mai tadassiri mai amfani da barku wanda ke da giza ko to sai ya ci au ne nan au hafa au hafa fatar eh? annal fatarata ko kuma ya ji tsoron annal fatarata kamfan wahayi don wani dalili ne au sababin mino ko kuma shi da abin ne shine sababin mino hmm. wato faka shi an ta kuna ukubatan sai yi ji tsoron da kasance uquba min rabbihi daga ubangijin shi ka san misali in ana son a hora ka ana ci da kai kana iskanci to in aka fasa duk sai yaya an yi maka horo dama ka yi ci da kanka sai a maka to an baka ko kana ta tsaya ko to wai kada ko ya yi Allah laifi ne aka yanke wahayin zuwa gurin shi to fafa ala zalika bi nafsi ya san ya yi gabatar da wani abu da kanshi wannan yare ba a shar'un shari'a ba ta zo ba ba'adu bayan wannan al'amarin bin nahi an zalika da hani ne an na da fataratin amurin awata babu ne to baka kiya an ta kuna ita wannan fatarar ta kasance hukubatar rabi wani ɗaukar fansa ne ko hukunci ne Allah ke yi a kan shi to fa ala zalika bi nafsihi a ce shi ya shirya wannan abu da kanshi walam yarin abu shar'un bayan wani a ce wato wata shari'a ba ta zo ba bin nahi an zalika fayyuktarul bihi ko hmm. to fayyuktarul bihi a ja da shi akan wannan zancen ne wana wa haza irin wannan firaru yunusa gudun da yunusa ya alaihi salamu khashiyata takzibi ƙauye? don jin tsoron kada wasu mutanen shi suka yi yau da muka dai shilima wa adam saboda abin da ya musu alkawari bishi da shi min azabi na azaba wa qaulul laifi yunusa da zancen Allah a cikin annabi yunusa fa zanna yayi kina Allah na kadar alaihi ba za mu iya kama shi ba ba mu iko akan shi to kaga ma'ana wa Allah nura yi alaihi ba za mu ta mushi ba annabi ba wanda annabin da ke da tunanin Allah ba zai samu iko akan shi ba kaga tawilin fasara ne bangalore zatin fasara ina ba annabi ne ba ai fasara da muka ta farko ita ce kai a mutanen da shi to kaji kala makiyu to dame ya fi rahmatullahi annabi ya yi damani a ramar ubangiji wa Allah yurayyika alaihi maslakahu mm. kada Allah ya zai ya kuntata mashi hanyar shi fi khuruji a cikin fitashi shi shi annabi yunusa wakila hassana zannahu ya kyautata zaton shi bi maulahu da ubangin shi allah annahu la ya kari alaihi bil ukubati ba ba ko la kari alaihi bil ukubati ba zai hukunta mashi uwa ba don wannan fitar da yi har a sa kifi hadi shi wakila ka ce a tuqaddiru alaihi ma asabu eh to ba za mu kaddara a kan shi ma a samu abin da ya sami shi wani wannan fata wannan fassara wato fa zanna Allah na kadar alayhi maki sahabi kuma a inda aka faɗi maki kaga dangane ne irin gari kuma ni ban san wani sahabi da ake cewa makiyu. ba kuma ina neman bashi ba ne a takaice ne ban sani yau malami wa Ƙuri'a, wata ƙira'a ma ta karanta da cewa nuƙaddira laiki kaga bi ta shididi kaga ya zo da ta ɗin kenan wakila aka ce a ki zuhu yana da yakinin ba za mu kama shi ba bi gare bihi da hushin da yawa mutanen shi wanda habihi da tafiyar da wa ƙala ibnu zaidin ibnu zaidan ya ce yau ma'anahu a fazanna yanzu ya yi kina allan na katar alaihi ba za mu iya kama shi ba alal istifhami wala ya liko da bambanci da nukaddiru da nakadira nukaddiru mm. shi ne kuntatawa mm. na kadira iko kuma mm. ko da bakina ya yi kuskure to wannan dai shi ne fasara to kaji wannan amin wala ya liko an yi zanna bi na biyin an yi jahala sifata min sifata rabi bai dace a zata wa annabi muhammad a zata ma kowane annabi ko a yi kini akan kowane annabi yi tana ce ya da shi sanin sifatan sifa min sifata rabi wai misali bai kamata a ce shi wai yana da yakinin ba za a kama shi ko ba za Mm. a samu iko akan shi ba mm. domin ko malami ne inda ya cika sahihin malami to yakan daure ma hukuncin Allah ya san Allah na da iko akan komai ko bai ja da hukuncin Allah mm. kuma zai zama ya san Allah ya san ayyukan Allah ya san tsokokin Allah to ina ga wanda shi annabi ka ga da sauran malami inda ka malami komin tudun shi ba zai karbi fa karatu daga Allah ba zai karba daga mala'ika ba waɗannan dai da aka rena ko waɗanda ba a san su dai zai to za a bi su a samu kamar da mai talibu ke ce mana al'ilmu ma yi wahazu wa min abuwa da ilimi abin da ke samu ne da ɗaurin bakunan maza ne kuma ka ɗauki littafi ka je ka buge kai kaɗai cikin ɗaki wai kai mai dubara ba wayo a waye gari da ka zama malami to mai wannan dubara ko shi wa shi duk wanda ka gani da karatu buhari ya mai kafa sai ya yi irin hakan nan sai kuma an gaya mashi ya wance sai kuma ya yi tambaya sai ya ji abin da bai taɓa ji sai ya gaya abin da bai taɓa ganin ba wannan shi ne ba a samun ilimi cikin ruwan sanyi wa kazalika ƙaunar in zahaba galiba lokacin da ya tafi yana mai husata a sahihu mu galibin likaunin to ba yana husata Allah ba yana husata mutanen shi dan Allah bai hushi da annabi kuma ba wani annabin da zai za yi husata eh, su da masu husata shi shi kuma ya husata su wato ba a dama ai me ce maka a ɗaice mu galiban yana mai to ba yana husata Allah yana mai husata ainihin mutanen shi min gaskiya na hanya da mugariban liƙaumihi li kufrihim wa huwa qawlu ibn abbas wa bahaki wa ghayrihima da liƙaumihi li kufrihim har abin da ke ba shi din ne yake mai fushi ba mm, ai dama shi ba ya yana husata mutanen shi da tafi musu zatin ayar in ka zo da ita za ka ga ana magana ya husata Allah ne in ka ɗauko yadda ayar take tafiya sai aka ce ba zai yi wa annabi ya wannan aika aika sai dai yana husata mutanen shi ai tawili dama ba shi yi hushi ba a hushin ya yi hushin ah, amma ba na ba labarin hushin ba amma duk sadda ka kai mutum mari ai sai wuce ga wata malami to yanzu misali inda su mashi daidai yana murna da su ya tafi wasu ko ba abu da ya yi hushin ba a hankalce ba ya yi mana wo kawo na abbasin wabba haki wa tawagare ma yau ta lana rabbi azza wa jalla iz batun lahi mu'adatul lahu kusa ta Allah to kamar fada ne da Allah wa mu'adatu la fada da Allah kufrun kafirci ne kuma la yaliku bil mu'minina bai dacewa da mu'mini mu'minai bal hal anbiya ko kai da ke ta shi kenan da to ba kai bil anbiya to ina ga annaba kuma kai ka ga ba zai wakila aka ce a a mustahayya ne mm. eh? na to dan ba ni to a bani biyu khabari kamar yadda ya zo a cikin hadisi wakil aka ce a mu galiban da ba'adul muluki fi ma amara hu bihi min at-tawji ila amrin ila ma kad amara hu aka ce a mu galiban da ba'adul muluki ya ta ya tafi yana mai husa ta sashen sarakai fi ma amara hu bihi cikin abin da ubangiji ya umarce shi da shi mina tawajji yau na fuskanta ila amrin amarahullahu ya zuwa ga abin da ubangiji ya umarce shi da shi ala na biyin a bisa harshen wani annabi daban faqala lahu Yunusu, sai yunus turke ce mishi Geri a kawa wani shi ya fi karfi a maimakona to fa a zama alaihi sai wannan sarki ya tunkare shi wato faka rajar da zalika gariwa. sai ya fita yana mai ba su kina haushi to wasu dai haka suka yi wannan da kun zai sanda ta wuli wa karwa arwaito an nuna abbas an irsa na yunusa aikowa yunusa wani hu da an nafta shi na maka ana ba da an na baza hulhutu bayan kifi ya je hoshin da abinda ai aka sani an tura shi mutane wa'azi ya kira su suka kiyayye suka ƙi sai ce to wannan ba ne bagarin gudun muskar Allah ya rika musu awa ina cikinsu, shi kenan sai ta ya shiga jirgin ruwa bakin hanya jirgin roba ya zo tsakiya kuma sai tsaya aka yi kura da aka fitar da shi shin don allah don annabi ba a aike shi ba a ce ya yi laifi da ya waɗannan mutanen to duk wanda allah ya aike shi a sunan shi ko ba haka ne ba to ai wannan ya nuna mana dama kafin ma ya fada ruwa kafin abin da zai faru shi damar rasu wai ina son kuɗin muku ruwa da aka danganta ma abdullahi lahimin abbas wasu sun yi kamar ta ya kasance da biyu na karfafa annabi wanda aka bashi shari'a shi kadai mm. ba shi da kowa mm. to yana ke ce ma annabi shi kuma rasul wanda aka ce mai ya faɗa ko da mata shi kadai aka ce ya iya alaikun salam alawal ko da mata shi kadai aka ce ya gaya don mata shi ba shi ba ne ko ɗan shi aka ce ya gaya ma domin ɗan shi ba shi ne to wannan ne ake ce mana su abin nan yau ku shi ne ake ce mana su to sai wani mutumin garin ku ko Usman Ibrahim wannan da ke tafsiri a jiyar Cito shekaran jiya ba sai na ji ya kara bayani na kuma sa haka ne sai ce ko bayan wannan ma da wanda suka ce mai aiki da littafin wani ne yake ce ma'annabi annabi in ji wasu malamai amma wanda yake aiki da littafin kanshi to shi kuma rasul to sai ce to amma inda maganar za ta kwanta kan ta ta zama ba haka ba adam alaihi salamu min aka ce annabi ne to zai ce to ta hanke yake a kai shigo ya ce ka kun gani ce magana da farko don ganganci cewa wanda aka aiko shi ko da gurin mutum da shi ne wanda aka ba shi kadai kare damu da kowa to shi ne ke ce ma annabi wannan domin da tambayoyin duk wanda ka bi sai ka faɗi sai ka kada ta kankar kanka yanzu wannan fasara da shi wannan mutumin garin ku ya faɗa in ka ce a annabi mai amfani da littafin wani ya maimaita shari'a to rasulu mai littafin kan shi wanda bai bin kowa ai ka da magana na da kama da ko to to annabi ibrahim nuna shi ka je san rasulun domin da ya tsaya ne a nabiyu ba wanda zai jefa shi wuta cewa mutane su maɓanna ba umarnin Allah ba ne to duk wanda ya zata da umarnin Allah daga Allah ai kaga rasulun ne to shi ko littafin wa yake tunda a duk duniya ne babu shi ne farkon musulmi lokaci a i a wani lokaci eh? to gaska fara ai ba mai bin ibrahim ake cewa mai gaji littafi shi ibrahim ne bai da littafin kowa kaga suna ka dole ibrahim kaga rasulun to sannan annabi to ka gani domin manzon ne ake a dama hakan da an bambancin manzo da rasulu ya da wanda ce manzo da ne ya ce a da rasulu da manzo ai manzo hausa ce da, larabci annabi Shi ne wanda nake bambance eh, kan annabi da rasulu wannan shi wannan manzo ai ga hausa ce zaka yawa sai shi ma shi wani annabi a ya kira shi wani annabi kamar wanda suke ba su ba rasu ba rasu ba rasu ana musu ne su mara ana musu ana musu amma mafi yawa a mafarki ake biya musu hmm. to mafi yawan su a mafarki na ake biya musu dole kuma ai ka karanta annabi ya ce mafarkin annabawa gaskiya ne hmm. duk abin da suka gani cikin bacci to ko ido biyu suka gan shi ba zai bambanta kamar wanda aka yi mahaifi annabi musa to ka ita ka ga da yake kuma sun ji abin da aka musu a kan su yake tsayawa eh dama ai ko ko shi ya fi gabi ce maka kuɗi ko kai ka fi shi baka ce mishi kuɗi ko wannan ta tashi da kawai shi za a gan shi ya bambanta da mutanen gari amma ba a faɗa shi to shi yasa ba za ka ji an kashe shi to ai ba ka faɗa da mutane sai ka ce su ne na ɓannar su in za ka taya su ai kai abokin yi amma inda za ka ce a bari a gyara

ai auna wato shi ma malam ya shafa ban san dalilin ai wannan hujjar ta yi kaɗan bai kafa hujjar da Allah rama in ka isan ka lura wannan ayat <coughs> hujja da wannan ayat yana da alamun rauni ka ga lura fa na bazna hu bil muka je washi a fako ugo sikimin yana halin rashin lafiya wa batna alaihi muka karanta mashi da ta ita ce miya gadinin ta kankana wa mm, nahu muka aiko shi ila ata alfin auzi to wannan sai nuna sai da aka sa shi cikin cikin kiga aka fito da shi to sannan aka ba shi wannan ai kan mu lafiya na'am yawa dan a ba ba hadisi ne ba danganta ma ibn abbas haka asar kenan ta wanda karni kisata a'a ba kai nan ba har yau da ana kafa hujja bi qawlihi wala takun ka sahibi hutin a'a ka sahibi hutin ko yawo barki na ta shi ke kewa ce da hafu a ma'arifa ke eh? cikar mai kira kawo kula wanda ke cewa kula ma ma'arifa ne ai ba da muka kai amma wannan ai mu shekara da wannan ba فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه ubangiji shi zabe shi fada Allah ya tsaya shi na daga cikin katattumai to fa kuna hadi kisar sai ta kasance iza izan ko mm. in har an inganta ta to kaulan yi kafin dauta shi wato kuma ingila in an ce fa ma ma'ana kaulihi sallallahu alaihi wasallam me yayi ma'ana far mazala Allah innahu la yuganu ala qalbi wato ana rufe zuciyata ba a su gafara Allah in gafara Allah kullum ta rana da ta marar ta su to kun lura da wancan gano din can mm-hmm. wato irin yanzu da cikinku wani ya taɓa yin ciwon da ya kama zai so to ina kuma koyi ya kama zai ma yana manta da duk abin da ya sani sai ya ga ya yi kaman bai yi ba bai yi bai ga kamar yayi shi ne wani na masu ciwon iska yawwa to shi yasa mu ayi wanda suke da ƙorafi kan wannan magana ana rufewa layu gano alaƙafi ana riga zuciya ta to ba su gafi rana sai ne gafara allah kullum min kotu rana a wani ata Ta wafi da rigin a wata kuma ɗariƙa din a wani hanya hadisin filiyon alsa rana ina neman gawar Allah kulla yamin wato kilo mai ari da a kasarar min sabbi na marata fiye da mara sabbi hazar malam ka kai an ya ka bibalika ya auka zuciyarka ayyuka na hazal gain ko wannan rufewar ya kasance wasu wasu tambaye wasu zasu aure mai ko shaka waka a da yawa kufi kalbi alaihi salam bal asalul gaini Ya haza amma ya ga kalba abin da ka rufe zuciya wa yi ɗiye ya rufe shi ba kala hu abu ubaidu bazar to ka kiyayi idan yana tare da ma'amunan shi sai kara ka kashi kamar wannan a hazar wato ka tsoron ayyaka maimakon ka tsoron kawai ba su da bambanci ba su ma da bambanci ta wa asluhu asalin shi min menene ne min gaini sama'i wa huwa idbaqul gaini shine rufewar girgije a sama a raƙiƙi shine ko alaiha kan sama ɗin wai girgije ya dunke sama wa ɗalibin wani abu ubaidin ya ce walgainu shekun yuga kalma. abu ne wanda ka rufe zuciya na yuga ɗihi kullum ta gaɗe te amma ba ya rufe shi kama ɗaya kalgai mai raƙiƙi kamar sharsharin girgije allazi ya arin filawa wanda ke shiga tsakiyar sanari fala ya muna a shansu wanda bai hana hasken rana waka zalika la ya fahimu min hadisi haka na hadisi nan ba a fahimtar annahu yugaru ala kalbi wa aka yi mai ke shi bi aje wa yake aw a kasar min na fil yawm iz laysa yi tarihi lafzu domin lafazin mun nuna haka allazi yau zakarna wannan muka ambata shi huwa a kasar ruwayati wato wa inna ma haza adadin wannan adadi ne falil istighfar ba wai adadin na istighfar ne ba adadin da zuciyar bane lalil menene kowai lalil gini ba na rufe zuciya ne ba to fai kullum muradu ko sai abin nufi ya kasancewa to ga yalla gini da wannan wani isharatan nuni ne ila gafalat kalbi wato zuwa ga rafkanin zuciya shi wa ta nafsi da kuma kamfar wurin shi wasu hawa wato da ta amma da wa mata zikiri daga dawamar zikiri wa mushahadatul haƙi da kuma bayyanar gaskiya wato ma kana sallallahu alaihi wa sallam da fiya alaihi da abin da aka iza wa annabi muhammadu min muqasatul bashari na gogayya ta mutuntaka wa siyasatul ummati da tafi da al'umma shine siyasa wa ma'anatul ahli da hidindumin iyalai wa matul wali ko da zance da mai nun masoyi wal adubi wato da maki wa maslatin nafsi da gyaran rai wa kallafa min a baya ada'ir salati to yayi amma amma yana fi samun ba hmm, ai ya fi kyau na kan a kai to wani bai gyara shi ba sai wuri kallafa ko ubangiji kullifa ko an kallafa mai shi ya yi aiki wannan da abin da ubangiji ya ɗora mashimin a bayi a da'ir salati yau daga nauye nauye yan ba da manzanci ta wahamul amanati to da kuma ɗaukar amana ta wahamul fi kulla haza fi da atarabi wa ibadata khaliki walakin lamma kana sallallahu alaihi wa sallam arfa al khalqi inda Allah shine mafi daukakar halitta Allah a gurin Allah makanatan ta wajen daraja wa Allahu mafi ɗaukar su to darajatan daraja wa ta muhimmi mafi cikar su ta ma'arifatar sani wa kanar haluhu inda hulus kalbi halin shi ta kasance yayin fitar zuciya shi wa huluwi hamihi da wuntuwar bakin cikin shi wato fitar shi wa farrudihi ko da kaɗaito shi birabi wato ubangin shi wai kibali wato da fuskanto shi bi kulliyati ko da gaba ɗayan shi alaihi akai wa maqamuhu da zaman shi hunaka can a wa maqamuhu matsayin shi hunaka a gurin Allah a rafa halai ko shine mafi ɗaukaka halaye shi halin duniya da na can hunalika eh? hmm, ko a ni da na ce ko naka ne na ce mm. eh ba ko mm. ne shi ne ana samu kani na ubu kani kasala wani da to me ye wa mutane ye mashi kasara wato gara ma mukamu kagan an ce wa mukamu mm. ka ga zaman shi to amma ko shi saboda kun kuka lura majalisi ne ra'a sallallahu alaihi wa sallama hala fatarci ko annabi bi mai tsira ya gama manzon Allah shi jibrilu kenan ko Rabu,